الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan yammaci domin ci gaba da karatun da muke gabatarwa a littafin nan mai albarka ihya sunna wa ikmalul bida littafin da eh, sheikh usman mujaddadi wato ya wallafa kamar yadda an ka sani muna karanta wannan littafi wato daidai wannan lokaci wato bayan sallar maghrib zuwa sallar ishayi. satin ne gabata mun kai ƙarshen karatunmu babi na tara babin da ya zo da bayani game da wato abin da ya shafi haila da kuma jinin istihala da jinin biki wato nifasi a yau ishirin da tara ga wani ƙauri ishirin da takwas ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin tara, za mu ɗora da karatunmu babi na goma shehu usman bun fodi ta zama da hullahu bi rahmatihi ya ce albabul ashir babi na watan goma fi bayani ɗariƙi sunnatin muhammadiyyati fi babi auƙatis sala dangane da bayani hanya ta sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda ya shahi babi na lokutan sallah sannan wa bayani ma a datsahun nasu fihi min albida'i shaitaniya da bayanin abinda mutane sun ka haddasa sun ka kirkira a wannan babi na lokutan sallah na bidi'o'in shedanci wanda ba ya da tushe Sheikh Usman rahmatullahi alaihi yace ku sunnati fi awqatis sala hanyar sunna ta ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da lokutan sallah shine bayani kamar haka amma tariqu sunnatul muhammadiyyati fi babi awqatis salati wa huwa to shine an yaqifa kullu wahidin ala ma hadda an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane mutum in dai musulmi na mai son tsira kuma ibada ta yi ta karɓi tsira din to ya tsaya daidai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakanci ya shata fi tilkal awqa a cikin waɗannan lokuta min gairi takadimin wala ta'khiri ba tare da shigen gaba ba ko jinkirta ai ba tare da ƙarawa ba ko rage ko kuma ba tare da gabatar da lokaci ba ko jinkirtarsuwa ya tsaya daidai inda annabi ya shata wannan shine wajibi akan kowane musulmi mai son ibada sai ta karbu to ya tsaya a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya a komi naka ayyukan ibada ne babin mu'amala babin aƙida to duka ka tsaya a daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata dama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kuma Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kamar yadda Allah ya faɗa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم Allah ya yi umarni ne da mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi annabi ba a wurin ibadarsa ko kuma a wajen aƙida ko a wajen mu'amala ya yi aikin banza ba zai tsira ba saboda ka ce usman ta da Allah bi rahmatihi yace wajibi ne ga kowane musulmi a wanga babi da muke magana a kai babin lokutan sallah to ya tsaya daidai inda annabi ya shata sai shehu usman ya kawo bayani dalla-dalla yana ne kafa hujja da ruwaya bukhari daga sahabi jabir dan abdullahi a inda shi jabir din yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli zuhra bil hajira wal asra naqiya wal maghriba idha wajabat والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما يدى إمام البخاري رويته كنا جابر يتي annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah a zuhur bilhajira a lokacin da waton rana ta karkata a tsakiya lokacin ake ce ma hajira waton rana tana da zafinta imana yana yin sallah a zuhur waton bayan rana ta karkata daga tsakiya tana da zafinta zafin da bai faifaye ba idan zafi ya faifaye kwarai to akwai inda za mu cimma inda annabi yana jinkirta ta har rana ta rage wannan zafin da a gare ta kenan sallah azhur idan mun kwatanta a yau zamanin gana agogan ne to sallah azhur na kamawa daga sha biyu da goma ko da kwata ko sha biyu da rabi domin ga wannan lokaci rana ta karkata ta fita layin tsakiya ta ƙetare wannan layi na tsakiya layi da na raba ɓangaren gabas da yamma ta karkata ta faɗa wato ɓari yamma ta tsallake wannan layi to ga wannan lokaci in ka kwatanta sha biyu ne da 'yan mintota zuwa sha biyu da rabi haka to annabi sallallahu alaihi yana yin sallah a zuhur irin wannan lokaci ne wal asra ita ko sallar la'asar yana sallatar ta wa shamsu naqiya alhali rana tana da haske babu surkin ja a cikinta, hakan tana da hasken kwal wal maghrib yana sallatar ta idan wajabat idan rana ta faɗi wato mazarar rana ta faɗi baya tsayawa wai jiran duhu kamar yadda 'yan bida'a suke yi su ai sai tauraruwa kaza ko taurari kaza sun bayyana ai duhu ya sa taurarin sun bayyana domin haske ke hana a ga hasken tauraro to sai su ce ai ita magariba na cikin sallolin dare don haka sai idan taurarin sun bayyana ne sannan dare ya kama lokacin ne za su magarace sa kaka ganin suna sallan magariba a cikin duhu to annabi ba haka nan yake yi ba abin da as annabi kan wanda an ka ciranto gare shi rana tana faduwa annabi yana sallan maghrib wal isha'a ita ko isha'i yana sallatar ta ahyanan wa ahyanan wani lokaci wani lokaci sai ya fassara ahyanan wa ahyanan nan da cha idza ra'ahu idan ya ga sahabbansa ya lura da cewa ijtama'u sun haɗu masallaci sun cika shi dai suka jira ajjala sai ya wata sallar isha'iran nan ai sai ya fito da wuri-wuri ai sallah wa izara awun idan ya lura da sahabbansa abu sun yi jinkiri ba su fito da wuri-wuri ba a ya ga masallaci wara-wara a tsara to sai ya yi jinkiri ya jinkirta sallar sha'i domin ita tana da dogon lokaci to sai ya saurara har sai sun haɗu to haka nan ya yi ga sallar sha'i kwatanci kenan gare mu nan kamar a ce irin wani lokaci yana sallata karfe takwas misali kenan wani lokaci ma yakan ja ya kai karfe tara ko wuce ma karfe tara wannan shine sunnarsa game da sallar ishaki wasu uku ita ko su bani sahabi ya ce kanu sahabbai sun zamo kenan tare da annabi ko aukana ko ko shi annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalab yana sallata ta da duhu duhu duru duru wato duhu duhu kenan ba sai gari ya waye fa yau ba a'a da duhu duhu yake sallatar sallar subahi wannan shine abin da an ka ciranto agogonka ya bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar manzon Allah ta bi agogonka ba kowane lokaci ka riƙa mirɗe hannun agogonka ya yi daidai da lokacin da annabi ya ambata in ka ba hajira irin shuyoyin misali a ce ƙarfe waton sha biyu ne zuwa ƙarfe ɗaya to sai kamar yadda lokacin sallaka agogonka ko tamidin da kai sai kamar zuwa haka wannan shi a ƙa'ida da abin da ya kamata a kiyaye ba wai ka zauna dindindin a zuwar ƙarfe biyu la'asar ƙarfe hudu magariba ita babu matsala rana ta wadi sai yan bid'a na kisha sai dubu ya jida sallar isha'i ƙarfi takwas ka riƙe haka na a'a ka dai kiyaye idan azuhur ta kama ƙarfe biyu to ƙarfe biyu ɗin ta kama ƙarfe ɗaya ƙarfe ɗaya ɗin kama ƙarfe goma sha biyu da wani abu ka riƙa biyan wannan daidai yadda annabi ambata wa fihi ya zo cikin wannan ruwaya aidan hawa yau ai buhari amma yanzu daga sahabin manzon Allah abi sa'id qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce abridu ku sanyaya sallah a zuhur wato ku sanyaya bi ma'ana in akwai tsananin zafi kwarai dalili fa inna shiddatul harri domin tsananin zafin nan da gani na rana min faini jahannam yana daga tururi na jahannama ta yana daga amai ko tururin da ko numfashi na wutar jihannama, saboda haka kaɗan saurara in zafi yi tsanani sa ake son ladanai su zan masu ilimi lada ne zai ya yi kowa ilimi dangane da abin da ya shayi lokutan sallah sai dai ka zo ka koya ga ladan ba ladan ya zamo makaho ba shi ka kiran sallah amma sai an zo an koya an ce mishi ikaza ikaza wafihi ya zo cikin wannan ruwaya ko kuma ya zo cikin wannan littafi na Sahil bukhari hawa yau daga abi zarri lirfari ara yace kunna ma annabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi in ji wato abu wurin abu gafari mun kasance ta da annabi fi safarin ga wata tafiya da mun ka yi tare da annabi lokaci ya yi na sallar zuhur, fa da almu'azzin sai ladanin da a tare da wannan ayarin ta manzon Allah sai yi nufin ayu azzina zuhur. ya yi kira domin sallah zuba kun ga ashe in ana tafiya a mota ana tafiya a jirgin ƙasa ana tafiya a ayari idan lokaci ya yi an ka tsaya za a yi sallah a daji sai lada ne ya kira ba a ce a to aka kira nan daji ne ba yi ba a a yi kira a yi sallah na fata an gane ko da an tsaya a gidan mai a kowa ya yi sallah ku kun taho ba ku yi sallah ba ku sa ladanin ku yi kira a yi sallah wannan sunna ce ba a cewa an riga an yi sallah in dai masallacin na kan hanya ne inda aka wuce ba ladanin nan ya tasan makira da ya ga lokacin azuhur ya yi na biyu fa na biyu, sai annabi sallallahu ya ce maladan a bari sanyaya ai bari rana ta ƙara yin sanyi ɗan bari har a samu sassaki ga zafin nan sai ya saurara jim kaɗan sun ma'ara da an yi azina sai ya koma tashi domin ya kira faƙala sai annabi ko mace mishi abiri saurara bari rana ta ƙara yin sanyi abu zarri ya ce hatta ra'ayina fai a salun har sai da muka riƙa gani inuwar duwatsu tuddai tsaunuka inuwar su ta isa ƙwarai ga cikinsu. wanda kana iya labewa ƙarƙashin wannan inuwar dutse ko wannan tuli to kun ga wannan ya nuna ana saurarawa a bari har zuwa irin shiyoyin ƙarfe biyu ko wuce ƙarfe biyu domin in ana cikin tsananin zafin ranar nan kana ganin kila sai an kai irin shiyoyin biyu da rabi ma sannan rana kaɗan rage kaifi Wafihi ya zo cikin sahih buhari aidan hawa yau an ratibun khudayj daga ratibu ɗan khudayj sahabi ne yace kunna nusalli al-maghrib ma'a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun zamo muna sallan magariba tare da tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan sarifu aduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabdihi budan ya duya zuwa gida da zai harba kibiya da zai ga mafaɗar kibiya ai da zai jefa wani abu da yana hangen inda abin nan ya faɗi saboda hasken da an gama sallar magariba amma saboda hasken da akwai da za ka yi kadi da dutse Ne ya ambaci kibiya to da za ka ga yadda kibiyan nan ta faɗi saboda hasken da akwai tire na nuna mi gaugautayin sallan magari gaugautar da yin sallan magari ba ta yadda da za a jefa wani abu bayan ma an mutu ba kama a shiga bayan an hito da za a jefa wani abu ƙarami irin ya tsakuwa haka ko kuma kibiya da za a ce ga ta can ga yadda ta faɗi can saboda mi saboda hasken da akwai wannan ana nuna da gama sallar in ka fita ba ana nuna bayan ka zauna ka yi azkaru ɗinka ka yi abubuwan da haka ba wanda yake kamin ka zama waɗannan duhu ya ƙara ciɗa to Sheikh Usman rahmatullahi alaihi ya ka waɗannan hadisai duka cikin sahih buhari cewa to haka ya kamata musulmi su kiyaye su rika gudanar da sallolinsu amma ba wani kirkiro kun ji magana tauraro a nan cikin wannan karatu bale wani ya ce wai ba sai tauraro sun bayyana wa ya faɗa masa ina ya samu wannan eh, ko ya ce maka a zuwa sai ƙarfe wa faɗa mishi ƙarhin biyu eh? babu ka abinda annabi ya aza mutane abinda bai canzawa ai bi mana abinda yana nan kowa ya san shi da mallami da jahili duk ya san karkata rana daga tsakiya ko ba haka nan ba yawa to daga nan sai shi Usman ya ce intaha bayanu dariqin sunnati muhammadiyyati fi babi awqatis sala ala sabili tanbihil uqala la ala sabilil isa nan an kai matuka bayanin hanyar sunna na sallallahu alaihi wasallam a babi na lokutan sallah amma ba ba wai na kule bayani bane ko zurfafawa a akan dai faɗakarsuwa da lurarsuwa ga masu hankali amma ba wai na nufin na ɗaiɗaice bayani a ƙarshe ba wannan waton sunna annabi ke kenan game da lokutan sallah to kowane lokaci hankalinka zai ya koma zuwa ga haka ka ba kulawa da agogan ne kawai a'a agogo za a rika waton saiti ne ne daidai da lokacin da sunna a nisalar sallam waton sa tabbatar suwa ai bi ma'ana na nan agogunan wanda ake liƙa ga masallatai da sauransu albida fi auqatis sala to kamar yadda a wurare da yawa inda duk mun kai to shehu ya kawo sunna kuma sai kawo bid'a to bid'o'i waɗanda an ka sawo a cikin lokutan sallah su ne kamar haka Yace ce wa amma ma a nasu fi hazal babi amma abinda mutane sun ka haddasa a cikin wanga babi allazi huwa babu auƙatin salah wanda yake shine babin lokutan sallah min albid'i shaytaniya wato na bid'o'in shaidanci. to fa min zalika muzahamatuha wa hiya bid'atun muharramatun ijma' لأنه قد يصلي مقدر قبل دخول الوقت sai ce daga bid'o'i shine muzahamatuha make ma lokacin make ma lokaci misali an ce wato ana a zuhur. misali ƙarhe sha biyu da rabi kuma da muka an gane sai ya zo irin sha biyu da rabi din nan saura ɗan mintota haka sai kai niyya a fara kamin lokaci ya shiga misali kaga wanda ka mace idan yarkar yiwu a yi sallah lokacin bai riga ko a fara ta lokaci bai yi ba a ƙare ta cikin lokaci misali a kenan a ce da za a ce karye biyu da rabi an sha biyu da rabi ake a zuhur an tabbata lokacin nan ne rana ta yi zawali to da sai a ɗan saurara a ƙara minti biyar ko goma zan sha biyu da minti arba'in haka kaga babu muzahama babu matse ma lokacin kwarai ina an bar mashaida tsakani gudun gada a matsayin nan matsewa ya kai ga an shiga cikin lokacin minine bi ma'ana an an fare ta tun lokacin ta bai yi ba wannan ya ce wahiyar wannan muzahama din bid'a ce haramtatta da ce haramun domin yin sallah tun lokacin yin ta bai yi ba haramun ne kuma babu ta da annabu domin yin haka salli ya yakan yi mutum ya yi sallah mukaddarun ya ce ƙabla dukulil waqt yana mai gurɓata ita sallar aibi mana garwayewa na gabanin shigar lokaci fata kunu salatu, batila kaga ya zama sallar saɓa ta saci sannan wani annahu la juzu li adin an yadkhula fi salati illa ba'da da dukhulil waqti kuma domin baya halasta ga kowane masallaci ya fari sallah ta farilla sai bayan tabbatar da lokacinta ya riga ya shiga tabbas tabbas babu tantama babu shakku babu kokantu tabbas lokaci ya yi to sannan ne mutum zai shiga amma ka fara sallah kana ganin wai ko anya a zuhun shi ga yi. anya ku kayi ba ta ba kana haka to wannan yana iya zuwa ya zama sallar ka ba ta ba shi yasa yace wa man salla wa huwa shaqun fil waqti batala salatu duk wanda ya sallah alhali yana mai shakku game da waton lokaci ai bai ma game da shigar lokaci shin lokaci ya shiga ko bai shiga ba badalar salatu sallah sai ta lalace ya ce ko walau sadafa ko da ko ya dace din da lokacin ya yi din amma tunda da shakku ya fara to babu sallah sai ko da ya dace da e lokaci din ya yi wali haza ya ce saboda haka nan ne yu'ar yu'akharu ake jinkirin kowace sallah fil ghaibi a lokacin lukubi ake saurarawa a dan yi jinkiri hatta yutahaqqaqu dukhuluhu har an tabbatar da shiga ta yayi ina lokuta da babu agogan ne amma in an tabbatar da in lokacin da akwai agogo ne an ka tabbatar cewa jiya sa'ad da babu lugubi an yi sallah a zuhur sha biyu da minti arba'in to ai kaga ko yau ma mun ai da minti arba'in din da daidai ake ko yau din da adda lugubi tun da jiya babu lugubi an ga sha biyu da arba'in an kai to yau da an ka samu lugubin to sai a yi sha biyu da arba'in din ko a ƙara minti guda ko a yi daidai don an san dai ba a wuce samu da wuya a samu ƙarin minti guda tsakanin jiya zuwa yi misali kenan lokutan da babu agogo to sai a yi saurara a yi jinkirin sallah don gada a zo a yi sallah lokaci da yi ba sai mala yace wa fil mukhtasari li ya zo a cikin littafin nan na fiqh malikiya muktasar khalil ya zo da bayani kamar haka wa in shakka fi duhulil waqti lam tujzi idan mai sallah ya shakku game da shigan lokacin sallah amma kuma sai ya yi ta cikin shakkun lokaci ya yi ko bai ballan tujin sallan nan bata isan masa ba walau waka a ko da kuwa ya dace da lokacin ai ko da ya abkar ya da ita daidai lokaci din amma tun da shakku ya riga gabata to babu ta to sai ce wa qala ibnu farhun mara ibnu farhun ya ce muradul fuqaha bi shakki abinda malumma masana fikihu suke rihi da kalmar shak in sun ka ambace ta haitu Allah ko lokacin sun ka ambace ta mutlaqat taraddud wato suna rihi sakiwa wai na taraddudi taraddud shine wanda yake kai komo akan fari da baki fari ne ko baki ne dogo ne ko gajere ne zafi ne ko tsayi gare to duk wanda ya zaina taraddu bai yanke akan guda ba to lokacin ma aka ce shakku to shi ake nihi ji ake ne wanda bai zanna akan yanke abu guda ba wa fil harshi ya zo cikin littafin harshi shi ma littafin fiqh fa yashmalu zanna walwahama wahama alal mazhabi idan an ka ce shak to ya kunshi zato kuma ya kunshi wahami da cewa ga akan rinjaye magana ta mazhabin malikiya idan zato ma ya shiga ciki domin da shak da taraddud da zanni da wahamu suna kusa kusa da juna illa akwai ɗan abin da ke raba su wala budda min dukhulil waqti bit tahqiqi ya ce babu makawa ga shigan lokaci tabbatarwa wato babu makawa sai an tabbatar da lokaci ya yi ba tare da shakku ba tabbatarwa to sannan da ne aka ba da dama a yi sallah amma lokacin da mutum ya samu taraddudi ko lada ne yake da taraddudi to ya saurara sai ya samu ya yaƙini sa'an yana iya ɗan makota yan uwa masallata da na jama'a yau ga lumubin ga shin ku duba shin zo ta yi ko sai kowa ya shigo cikin wannan ishtihadin da za a yi sai an tabbatar da Azur ya yi sannan in ba a samu tabbaci to a ƙara a saurara har lokacin za su ce kai lokaci ya isa yi kai ba? wannan ana maka maganar lukubi wala yakfi galabatul zanni yace rinjayar zato baya isa ai mahi rinjayar zato muna da sauka da lokaci ai mahi da yawa mafi rinjayar zato mu muna ganin lokaci ya wannan bai isa a kun san ana samu zato taula shi aka ce matarar tudu wanga bai jaye ba wanga bai jaye ba shi aka ce matarasu an gane shi ko zanni ana samun gini ana samun daidaita kuma ana samun gini guda ya tare guda to ko da kuwa gehen jayewa din ya je zuwa ga ganin lokaci ya yi to ba za a yi sallah ba tun da babu taƙiƙi sai an tabbatar da taƙiƙi khilafan amma wannan ya saba ma magana li sahibil irshad malam mai irshadi shi kai ya yadda da cewa in akwai galbatu zanni ana yin sallah cikin galbatu zanni wa qala al-arshi yace ma'rifatul waqti sanin lokaci to fardu kifayatu farali ne kifaya farali ne na na kifaya sanin lokaci farami ne na mi na kifaya ba a cewa wai duk gari dole sai kowa ya san lokacin sallah idan an ka samu wasu tsirari sun ka yi ilimi kan sha'anin lokacin sallah sun isan masaura inda su ne za su jagoranci mutane ga kiran sallah da sauransu inda al a wurin malam ƙarrafi ya juzu takalidu fihi yana halarta kwaikwayo a cikinsa bi ma'ana yana halarta kwaikwayo kawai sai kaji an yi kiran sallah ladan wani sai ka ce aka ah, shi kirkin ladan wani ka zan zai fara kira lokaci ne za su za su je mu sallah shi ke ka zan takalidi yana halarta a nan ka yi takalidi kai koyi ba a ce a dole kai kada ka yi sallan nan sai kai ma ta tabbatar da lokaci ya gana ka bincike da ilimi wa fardu aini in ana magana kalmar fardu aini sai a ce kiran abun ga eh, sanin lokacin sallah fardu aini ne inda sahibi madakhali ga shi malam mai madkhalu shi malam mai madkhalu ya saba ma malam karraki inda ya ce wato fardul kifaya ne ya juzu ta kali karraki malam mai madharu ibn haji ya ce a wato kenan ya saba mu wanda. ya ce fardul aini ne dole kowa ya san lokacin sallah don ba dole ne ya zama na kullum kana tare da ladan ko kana kusa ga wanda ya san lokaci ba to ce in kana daji ko kana wani wuri to a za ka yi kai sallah baka koyi sanin lokacin sallah ba sai ka dawo gari ka tambayi ladan ko ka tambayi mai ilimi a to in ko haka ne kai ma kanka dole ne ka nemi ilimin sanin lokacin sallah din ko da ta kama wata rana kai kaɗai, ba ka tare da waɗanda an masana lokacin haka malami marhal ya ce magana ga tashi ko ai ƙarfi gare ta wa wufika bainahuma bi hamli kalami sahibil madhal yace an hada tsakanin maganganun nan nasu an ɗauko magana wanda yace fardul kifaya an ɗauko magana mai madhal wanda yace fardul aini an ka hada su don su yi aiki sai a ce a dauki maganar mai madhalu على أنه لا يجوز للشخص دخول في في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت sai a ce ai shi mai madakalu abin da yake nihi baya halasta ga mutum ya fari sallah har ya tabbatar da lokacinsa ya yi sai a ɗauki shi mai madakalu nan ya kanu ne da fardu da aini ba yana ne a ce a nemo ilimin ba aina ne kai da za ka sallar to dole ne kada ka yi ta sai ka tabbatar da lokaci ya yi kaga wanga ya zan kamar ba cinya ba kafa baya wa min zalika yana daga wannan al-i'timadu fi dukhul al-waqti ala al-manazil ala sabil qasd yace yana daga cikin waɗannan bid'o'in dogaro game da shigan lokacin sallah akan masaukayin wata ko taurari na ce ayin tauraro ya zo wuri kaza ko wata ya kawo wuri kaza ko kaza ala sabilil qabli amma ta hanyar yankewa ta lalle ne da ya zo wurin na lokaci ya yi. an gane wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a domin wannan bid'a ce muharrama domin shari'a ba su kawo wannan ba wani kila an kiranto daga malam ibn al-arabi da malam karrafi wa gaida ma da wani su annahu la ya'tamidu shi mutum ba zai yi dogaro ba alal manazili wato game da abin da ya shafi masaukaye filfajin ga sallar su subahi wato ya ce ai su daga tauraruwa wuri kaza to lokacin sallar abin ga yayi lokacin su subahi ya shigo a ba a yin wannan wa inna ma nasaba shari'u li sababi wujubi salati al awqatu az-zahiratu lil ulama'i wal fuqaha ya ce kawai abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya girka dalilin wajibcin sallah to ya girka lokuta zahirai ya yi bayyananni alamomi wanda mallamai sun sani jahilai sun sani to in ka dawo da sha'anin tauraro wasan tauraro mutum nawa ga gari suka iya gane cewa tauraron ga ya kawo ne kaza lokaci ya rin bai kawo lokaci bai ba mutum nawa na san wannan wannan fanni ne na ilimi na yan kalilin ne cikin mutane sun ka sani shari'a kuwa ba a girka abin ibada akan abin da yan kalilan sun ka sani shi yasa ai ga sha'anin azumi aka an ka ga sha'anin komi ma an ka jingina ga ganin wannan saboda da jahili da malami dai ganin su dai ga wata duk dai guda ba a jingina zuwa ga cewa sai tauraro ya kawo wuri kaza ba waɗannan 'yan bid'a suka cewa ai wata bai ƙare ba saboda tauraru tauraruwa ta hito wuri kaza ko ba ta kawo wuri kaza ba da ire-iren waɗannan ko kuma yau da zijihin ga an ga wata don haka bai yiwuwa a ga wata da marici bisa ƙarya tun daga an saba gani a gani da jijji kuma a gani da marici to saboda haka annabi sallallahu ya girka sha'anin ganin wata na sha'anin shigar lokacin sallah da alamomi bayyananni ga malamai da jahilai wa inna shuri'at al-manazil li yulama qurba suba kawai an shar'anta abin da ya shayi na mora na taurari domin a san kusancin asuba a san cewa asuba domin tauraro a wuri kaza dimun dimun da dukkan gata to lokacin sallar suba ya matsu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ne a cikin hadisin nan wanda ke cewa alfijir alfijir biyu na akwai wanda ke fara bayyana haske sai ya kokare sama kamar bindin sirta amma kuma idan an ka taba tsaya zai bace, na gaskiya idan ya bayyana zai haskaka gaba ɗaya ka ga wanga an ba da abun nan ba kowa ne ko ki gane wannan ba Ka ga domin ɗaya ka gane kusancin idan ka ga wannan mai tokarewa din nan to ka gane su bayan ya matsu domin bayan ya ɓace ba da jimawa ba za a ga wancan ɗin ya bayyana to haka ne akwai taurarin da su bayyana su ko ganinsu, su ko ɗagawarsu daga wuri kaza zuwa wuri kaza yana nuna maka lokacin sallar su ya matsu ba lokacin ya yi ba wa min yana daga wannan ta'khiru salati hatta ya khruja waqtuha to bayan ai magana ga masu gaugawan shigen gaba su yi sallah tun lokaci da ba sai shehu ya koma kawo wata bid'a na jinkirta suwa kina daga wannan jinkirin sallah hatta ya kharuja waqtuha har lokacin ta fita wai wajen tabbatarwa wai ai an ce a tabbatar da sai lokaci ya yi. sai kaga yi jinkirin sallar azhur har lokacin sallar la'asar ya shiga Ya yace bid'atun muharramatun ga haramatun alal ijma bisa ga ijma'i in urida bil waqti daruri in ana nufi da lokacin nan lokaci ne na laluri haramun ne domin jinkirin jinkirta sallah lokacin da laluri ya shiga to wannan ya yi haramu don da gangan kenan wa alal mashuhuri bisa ga mashhurin magana in urida bil waqtil muhtar in ana nufin lokacin muhtar ga mashhurin magana nan ma haramun din ne ya zo cikin tahlisul ikhwan yace wa amma man akhara salata li akhir waqtiha wanda yayi jinkirin sallah har karshen lokacinta an gane ko yace fa ghairu asin wa amma wa amma man akhara salata li akhir waqtiha zuwa karshen lokacinta sannan yayi ta yace fa ghairu asin wannan ba min zunubi bane wa ƙalafi yana nufin kenan lokacin da sallah tana da muhtarinta tana da ƙarshen muhtari to wanda ya jinkiri har ƙarshen muhtarinta ya yi to bai zan mai zunubi ba an gane wannan da kyawo ya kama wanda ya jinkirin a kenan har zuwa irin shirin biyu da rabi ko ƙarfe uku kaga an ta sama ƙarshe ya ce wa ƙalafi hawa cikin wannan talhisi ya ce fi mahalli akhar wani wuri yace wani kala ibn basan kuna ci ne da yawa cikin shirin bukhari fatul bari ce al ijma'u ala anna man akhara salata abinda dai an kai ijma'i cewa wanda ya jinkirin sallah li akhir waqtiha zuwa lokacin lokacinta na mutari gairu asimin ba mai zunubi ne ba ai ba a cewa yayi ne wa za kafin fi adamin inkari ya ce wannan ya isa na rashin yi inkari wa ƙala fiye aina ya faɗi hawa yau cikin mahallin akar ya ce wa kaifa yunkiru akilu alamu akhiri sala yaya mai hankali zai yi musu wato akan wanda ya jinkitar da sallah alhali wani kulle salatu wa qatani alhali ko wace sallah na da lokaci biyu don mutum bai yi lokacin harko bai na biyu an yayi daidai shi ke nuna ce mimma ittafaqa aw alal khilafi ko dai ya zamanto ittafaqa sun yi ittifaqi aw alal khilafi ko kuma akan wasan sabani wa junansu saboda haka tunda lokaci na da akwai lokaci na muktari shine ta farko farkonta akwai ƙarshen muktari da nuni ya shigo to wanda ya yi jinkiri har tari ya fita an shiga laluri to shi ne wasu malamai suka ce wanda haka ya yi haramu wasu ka ce a'a ana ne sai lokacin laluri din ya shiga ne to sannan mutum zan mai sabo a wannan lokaci Allah wa magana ta hakika wanda da gangan ya ji ya zan yana jinkirta sallah har lokacin ta na laluri ya shiga ya zan mai laifi don ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba abin da haka samu jibrilu. ya zo ya ba amin sallah sallah wato ya jagorance shi ga sallah lokuta guda biyu daban-daban ya zo ga azuri yau rana tana gushewa irin sha biyu da rabi da muka cewa ya yi sallah annabi ya yi shi sallah da ya zo gobe ga Azurin gobe sai ya yi can irin shiyoyi uku da rabi haka misali ko uku kaga ƙarshen wannan ke to shi abin da an ka samu sai ce abin da a tsakanin waɗanga lokutar guda da to shi lokacin sallah bi ma'ana wanda ya yi sallah ba farko ba ba can ƙarshe ya ita ƙarshe ba to in dai tsakiyar nan ne ya sallah to sallah ce ta yi ba mai zunubi na ba shine yake so ne faɗi a nan insha Allah nan za mu aji. na karshen da ga intaha bayanin ma a hadasa wani nasu fi ba da aukatu salatin min shi taliya ala sabili tambiru kula la sabili la ala sabili isa nan ne zamu aje insha Allah idan Allah ya kaddarce mu a sati na tafi za mu zo mu dora da karatun mu game da abin da ya shahi su ko masallatai sunna a masallatai da kuma bid'a a masallatai waɗanda an ka kirkiro insha Allah tun muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskure idan ya faru cikin karatun Allah shi ya fi muna subhanaka Allah bihamdika shar Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin